Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na faɗaɗa ayyukansu a yankin zirin Gaza yayin da suke ci gaba da kusantar yankin don ƙaddamar da cikakkiyar mamaya a zirin. A ranar Juma'a hanyoyin intanet da na wayar salula suka katse a yankin na Gaza sanadiyar zafafan hare-haren da Isra'ila ke ta kaiwa lamarin da ya hana daukacin al'ummar yankin da yawan ya kai miliyan biyu da dugu uku daga yin hulɗa da sauran al'ummomin duniya da tabar junan su. isra'ila dai ta jibge dubban ɗaruruwan dakaranta a kusa da iyakar yankin na gaza kutsagai da za ta yi cikin yankin na gaza mataki ne na zakulo mayakan hamas don mai da martani ga mummunan harin da suka kai a ranar bakwai ga watan oktoba a daren juma'a an yi ta jin fashe-fashe a yankin waɗanda suka rika haskaka sararin samaniyar yankin na gaza babu dai tabbacin iya adadin mutanen da suka halaka a sabbin hare-haren na baya-bayan nan saboda rashin hanyoyin sadarwa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa tsarin ayyukan jin kai a yankin nazirin gaza na fuskantar barazanar rugujewa baki ɗaya yana mai cewa idan ba a samu wadatattun kayayyakin ayyukan jin kai da man fetur ba fararen hunan da ke yankin za su faɗa mawuyacin halin da ba zai misaltu ba cikin wata sanarwa da ya fitar antonio guterres ya ce dakika bayan dakika al'ummar yankin na gaza na kara fadawa cikin mummunan halin rayuwa ya kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta iya ci gaba da kai kayayyakin agaji cikin gaza ba idan har ba a samu sauyi kan yadda al'amura ke gudana a yankin ba guterres ya kuma ce wajibi ne a sassauta ayyukan tantance kayayyakin da ake shiga da su tarrafa domin a samu ƙarin manyan motocin da za su kai kayayyaki cikin yankin wanda ke ƙarƙashin kulawar hamas a gefe guda kuma shugaban faransa emmanuel macron ya ce zai taimaka wajen samar da wata haɗaka da za ta tallafa wajen samar da kayayyakin ayyukan jin kai don wa fararen hula falastina a yankin na gaza macron ya bayyana haka ne bayan kwanaki biyu da shugabannin ƙungiyar tarayyar turai ta eu suka kwashe suna taro a brussels wanda aka kammala a ranar juma'a a cewar macron za su kafa wata haɗaka ta ƙasashen nahiyar turai da dama ciki har da cyprus wacce za ta zama cibiya ko kafa ta gudanar da ayyukan jinƙai a ranar alhamis macron ya ce za su tura jirage masu sokar angulu zuwa yankin na gaza don su tallafa al'ummar yankin shugaban na faransa ya kuma jaddada kiran da yake yi wa isra'ila da ta kare rayukan fararen hula yayin da take kai hari kan mayakan na hamas tun bayan wani hari da suka kai a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka yahuda hudu ciki har da sojoji da fararen hula. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a jihar maine da ke arewa maso gabashin amurka sun ce suna bibiyar bayanan sirri a kalla 530 da suka samu daga jama'a yayin da suke ci gaba da farautar wani dan bindiga da ake zargin ya kashe mutum 18 a birnin lewiston a ranar laraba yayin wani taron manema labarai 'yan sanda da kwamishinan kare al'umma michael sushok su nemi jama'a da su kara hakuri yayin da suke aiki akan bayanan da mutane suka ba su kan yadda za a gano inda robert card mai shekaru arba'in yake wanda hukumomin jiha suka alakanta da harbin kan mai uwa da wabi da yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum sha takwas a wajen wani shakatawa michael ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a inda lamarin ya faru wanda ya ce zai ɗauki kwanaki da dama shugaban 'yan sandan birnin livingston david st ya nemi jama'a da su zauna a gidajensu yayin da ake ci gaba da farautar ɗan bindigar da dai aka rufe daukacin makarantun yankin gudun kada mutumin da ake nema ya fada ɗaya daga cikin su wata kotu a katar ta tuhumi wasu tsoffin sojojin ruwan inda su takwas da laifin yin leƙen asiri ma isra'ila inda aka yanke musu hukuncin kisa kamar yadda wasu majiyoyi a india da katar suka bayyana a cewar kamfanin dillancin labarai na ap duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da ka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin namu na yau, za mu mai da hankali ne idan dangane da wata rundunar sa kai da gwamnatin jihar Katsina ta kafa wacce za ta taimaka wa jami'an tsaro domin yaƙi da 'yan bindiga daɗi a cikin jihar. a baya bayan nan gwamna umar dikkorada na jihar katsina ya yi taron manema labarai inda ya bayyana makasudin wannan runduna da kuma ayyukan da za ta yi domin kogarin da ake yi na tabbatar da tsaro a cikin jihar. A taron na manema labarai, wakiliyar mu Medina Dauda na ɗaya daga cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taro. ga kuma yadda gwamna ya fara musu bayani dangane da makasudin kafa wannan kungiya. alhamdulillahi mun gode ma allah da ya ba mu damar muka kaddamar da wa'annan yara alkawali ne muka yi wa mutane tun lokacin da muke yawo na neman ƙuri'unsu cewa in allah ya yarda za mu ɗauki matasan da suke wa'annan ƙauyuka wa'anda wannan matsalar ta dame su mu ga cewa mun ɗauke su sun zo sun taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar mu ta katsina kowa ya sani cewa yanzu yankinmu na arewa maso yamma shine ya fi kowane tsanani na rashin tsaro a ƙasarmu ana kashe mu 'yan uwa ana mana rafin an lalata tattalin arzikinmu kuma ana yi ma mata fyaɗe so wannan halin da ake ciki duk mai imani ba abin da zai sa gaba wajen ganin an kawo ƙarshen shi in banda wannan matsalai domin ita wannan matsalai ita ce wadda za ta kawo ƙarshen hidiman nan abin da yake ba mutane al'ajabi ga abin da muka yi a jihar katsina kaji ana ta ce ka ce ka ce na ce shine ba a saba wai dan siyasa ya yi alkawali ya cika ba shi kuma shugabanci an gina shi bisa ga amana da alkawali da cika da mutunci to wannan shine dalilin da yasa sa muka ce wannan alkawali da muka yi mutane in allah ya yarda shine abin da za mu sa gaba shi yasa da muka zo jihar katsina ba mu yi wata wata ba abin da muka kama yi kenan hidima tsaron nan sai gashi kwana ɗari da kawo gwamnatin mu allah ya ba mu nasara wajen kafa wannan irin hukuma a jihar katsina so wannan abu ne wanda za mu yi ma allah godiya domin duk tafiyar da muke muna tafiya ne bisa amincewar allah kuma muna roƙon allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ganin cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun wannan hukuma da kuka kafa wani irin aiki za ta yi kuma ya aka yi aka samu waɗanda za su yi aiki wato yara ne muka shiga cikin ƙauyukan da abin ya dama muka ɗauko su kuma yaran nan forms muka bada wanda ke sha'awa wanda ke so ya cika fom ya nuna bukatar shi ta son haka kuma lokacin da muka ba da fom din sai da muka bukaci mai shi sai ya sa ma fom din hannu mai garin shi sai ya sa ma fom din hannu hakimin shi sai ya sa hannu ciyaman na karamar hukuma sai ya sa hannu dbo da dss na wannan karamar hukuma don dai mu tantance mu tabbatar da cewa yara ne na kwarai da ba su da wata alamar tambaya muka ɗauka kuma muka ce ɗan shekara 20 zuwa 35 domin lokaci ne da yake da ganiyar karhin da zai iya yin aikin nan sannan kuma yaran nan da aka ɗauka dama su ne suke taimaka ma ƙauyukansu to kuma yanzu sai allah ya ba su taimako gwamnati ta shigo ta ce za ta taimake su to shigowar gwamnati ta taimake su ya sa na samu ƙarfin gwiwa kwarai na samu horin ciki irin yadda baka tunani yadda na je na ga yaran nan suna murna suna sha'awa abin da aka ɗauke su suna tsalle suna murna duk da wahalar da suka sha na kwana 60 da aka yi training ɗinsu a wuri da muka keɓe a yi training ɗinsu amma wallahi in ka kalli bidiyon da muka kaddamar da su za ka ga yaran nan na ihu na tsalle na jin daɗi kuma tun da yaran nan suka koma ƙauyukansu mun rabu da samun attack mun rabu da samun matsaloli muna samun bayanai na tsoratarwa za su zo su wogayya su kashe yaran su anshi bindigoginsu su anshi motocinsu su anshi baburansu to mu ma yadda suke cewa za su zo su yi wannan aikin mu ma yanzu mun shirya za mu rika iske su gidajensu da lungunansu a cikin dajin muna tun masu mu ma ba za mu kwanta ba mu jira sai wani ya kawo mu hari wallahi mu ma hari za su kamu kai musu kuma in Allah da Allah zai shiga lamarin nan sai mun ga karshen mutanen nan yan ta'addan nan na amfani da manyan makamai ne kowa ya sani gashi kun horar da yara ina ga batun makaman da za su yi amfani da shi mu abin da ke takura mu a kasar nan shine akwai makaman da aka yadda mu yi amfani da su kuma mu a gwamnatance ba mu wuce bisa wannan tsarin na makamin da aka ba mu damar mu yi amfani da shi amma abin da za ku tuna aikin nan ba su kaɗai za su yi shi ba za su yi shi haɗe da sojoji da 'yan sanda kuma sojoji da 'yan sanda su ma suna da irin wa'annan makaman wa'anda 'yan ta'adda suke amfani da su wa'anda ma suka yi na 'yan ta'adda so ina ganin idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe da yaran nan da 'yan sandan mu da sojojin mu. wallahi tallahi za mu yi abin da duk za mu iya yi a kawo ƙarshen matsalar nan kuma duk na zage jami'an tsaro na ƙasar nan baki ɗaya tun daga sojan ruwa da na ƙasa da na sama da kuma ɗan sanda da sojoji da jami'an ɓoye da duk wanda ka sani kuma duk inda muka je ƙarfin gwiwa suke ƙara mana cewa wannan abin da muke su muke taimako domin yaran nan za su taimaka ma jami'ansu wajen gawo ƙarshe wannan matsalar. kuma ai ba ma yawancin makami ba ne ke abin zuciya ce ke yin abin yanzu abin da zai baka mamaki shine sai yaro yan ramammun yara guda hudu su hawo babur da 'yan bindigoginsu guda biyu ko guda uku su kori gari su dole sai mutane sun tashi tsaye mutuwa sau ɗaya ake yin ta ba mutumin da ke mutuwa sau biyu kar mu ƙara yadda yaro biyu ko uku ya zo da 'yan baburan banza ya kori mutane cikin gari mutane su tashi su tasan masu halba bindiga sau ɗaya ko sau biyu za su iya halbata wallahi ba su halbata uku sai an cin masu mutane sai mun tashi tsaye mun neman mu yanci muna da matsala ta jami'an tsaro domin jami'an tsaron nan sun yi karanci a ƙasar nan ba su isa su kare mutane ga karamar hukuma da ke da mutum wajen dubu ɗari biyar da ɗan sanda bai wuce ɗari bai yi hamsin ba da bindiga kila bata wuce goma ba ko sha biyar a cikin karamar hukuma su dole sai an yi wani abu na taimaka ma wa'annan jami'an tsaro su ma jami'an tsaro suna da rai suna da mata suna da yaya suna da yan uwa su ma suna buƙatar kariya yaran nan suna da yaya suna da yan uwa suna bukatar kariya jama'ar gari sai mun fito mun taimaka ma yaran nan shine kaɗai hanyar da za mu samu galaba akan hidimomin na insha Allah a lokuta dama abin na kowa ya san ba a yin nasara sai an samu bayanan da suka dace kuma wani lokacin akan samu shafafu da mai wasu ba a taba su a kai kanka a jawabinka ka ce an samu sarakunan gargajiya masu wulke da makamai da hannu dumu-dumu ka fara gwadawa a zahiri jama'a su san wani ya tsira ba wai wani ya tsira wani bai tsira ba ne wa'anda duk muka kama ko wa'anda ake zargi ana nan ana binciken su kuma idan aka gama su kun allah ya da za mu ɗau mataki kai bari in gaya ma wani abu wallahi tallahi ko mata ta aka kama tana da hannu da 'yan ta'addan nan wallahi tallahi zan miƙa ta hannun hannun jami'an tsaro su yi maganin al'amari ba za mu yadda da wannan abun wannan abun shi ya kashe mu baki ɗaya alfarma ita ta kashe mu. da hannu da mai da mai shuni da hannu mai shuni da dan me za ka yi ma talaka wanda ya saci akuya hukunci wanda babban mutum wanda ya saci abin da ya karyan akuya ka ce ba za ka yi mai hukunci ba don me za a ce akwai doka a ƙasar nan masu arziki ba a iya masu doka shi yasa za ka ga wai wani babban mutum in ya tsaya shi kashe babban mutum shi ne a tsaida shi wurin hukuma ta tsaida shi ya ce shi ba zai tsaya ba dan sanda ya bincike shi ya ce wai ne ya cika babban mutum shi ne wai mai mutunci shi shine wai wanda ake respect kamata ya yi doka ta aiki a duk wani mutum a ƙasar nan in dai muna son najeriya ta ci gaba amma yanzu wai girma a najeriya shine wanda ya girma wajen karya doka wanda ya girma wajen cin mutuncin mutane shine babban mutum a najeriya ‘ya'yansu na wulakanta mutane ba a masu komi mutane suna da arziki ko suna da makamai su wulakanta mutane suna ga sun yi karhin doka saboda wannan abin da ake sawa na wai cewa akwai wasu so shi ya sa ma talakawan suke da jin haushin mutanen masu mulki suke da jin haushin jami'an tsaron saboda ganin cewa su kadai ake hukunta ba a hukunta sauran al'umma a ƙarshe daga bangare na sorry sorry a ƙarshe daga bangare na ka ce ka ba wa al'umma damar ba da bayanan sirri kai tsaye zuwa gare ka saboda su samu kwanciyar hankalin ba da wannan bayanai wace kafa kai ganin cewa kai gwamna ne kuma iso kana da matukar wuya duk wanda ya zo da ni ya ba mu wani labari na tsaro muna hada shi da babban dogari na domin ya kawo shuri na ya bani bayanan da ya kamata kuma bayanan da ake bani bani bukata a bani bayanai tare da wani don ban da tabbas wanda za a bamu bayanin tare da shi bai da hannu cikin hidimar so don haka it is very important a bani direct abun nan kuma ni in na ba da labarin ga wani wanda zai dau mataki na san in labarin ya hita shi ya hidda shi so don haka muna kokarin yadda da za mu yi kuma a mutane a jihar katsina suna woman text komin yawan tax ina wata sa'a ko ban reply ba ina diba ina ware kusan awa biyu duk sanda na shiga daki na kayan kwanta bacci in diba sakunan da ke cikin wayata in na diba su wanda ke da mahimmanci ina taking action ba ma sai na maida don ban da lokacin da zan iya maida ma kowa a ansa sakon da yake amma ina kokarin bakin gwargwado kashi 80 zuwa 90 na sakunan da nake samu a wayata ina karanta su kuma wanda ya ke bukata in yi aiki da shi zan yi aiki da shi da izinin Allah kuma abin da za a sani wannan shine karo na warko a kasar da muka kafa ministry ta tsaro da harkokin cikin gida kuma commissioner na yana nan yana aiki ba dare ba rana shi ma yana samun bayanai na tsaro bakin gwargwado wanda muke sharin tare da shi hukumar dss kowace rana suna bani bayanai na sirri wanda suke taimaka mana kuma kamar yadda na faɗa bayan wannan hukumar da muka yi mun yi wasu mutane cikin wa'annan mutanen a sirrance wa'anda za su rika ɗauko bayanan su kansu yaran da muka yi da abin da ke faruwa inda suke da kuma sauran bayanai da suka shahi tsaro a ƙananan hukumomi su abu ne muka yi ko su da muka ɗauka ai ba sakin su muka saman masa ɗaurin talala don akwai masu binciken su cikin wurin kaya ba su san su ba kuma za su rika ba mu bayani domin kowane irin cikin mutanen mu ba inda babu ɓata gari akwai a limamai akwai a sarakuna akwai a 'yan siyasa akwai a talakan da kanshi akwai ga kowane irin sakta akwai cikin soja akwai cikin 'yan sanda so ba inda babu bata gari abu ne ruwan dare ya shahi kowa so don haka abubuwan nan sai mun sa idanu mun lura kwarai da gaske mu iya yin maganin abin da muke iya yi sauran wanda ba mu iya mu ban mu allah ya mana maganin shi Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar tamu Madina Dauda da kuma Solomon abu wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sa'ar sada da muka yi da ku ta cin wani sabon shirin na da ɗan na wannan mako. Shirin da ɗan gari na wannan mako yana nan jihar Adamawa inda ke da kananan hukumomi ashirin da ɗaya kuma jiha ce wadda ke tutiya da albarkatun noma da kuma kiwo haɗe ma da masinta. sai dai a wannan mako shirin ya leka ƙaramar hukumar Dole ta Kudu inda shirin ya leka yankin gundumar Rugange da ke ɗaya daga cikin gundumomi da ke karamar hukumar Yola ta kudu inda kuwa yankin yake jingine da gabar Benue wadda wasu lokutan in aka yi cikowa wannan yanki na fama cikin halin ha'ula'i da al'ummar mazauna yankin gaba ɗaya. Duba da yanayin cikowar da aka yi a bana hakan ta sanya al'umma mazauna wannan yanki na Rugange suka koka sakamakon matsalar da suka shiga na kiwon lafiya inda suka ce asibitin su ya lime cikin ruwa tsundum kuma kafin ma hakan ya kasance a wannan asibitin babu magani bare ma ma'aikata a wannan asibitin lamarin da ya sanya al'umma mazauna wannan yankin suka kuka sakamakon irin matsanancin rayuwa da suke ciki na bangaren kiwon lafiya da dai sauransu mun koyi nasarar tattaunawa da wasu daga cikin al'umma mazauna yankin inda kowanne ya fara ambatan sunansa da bakinsa ni ne mai suna adams ɗaya rugange a gaskiya asibitin mu tana wani mawuyacin hali kafin ruwan nan ya zo asibitin nan ma'aikata guda biyu ne kacal wanda suke kokari a nan kuma duk kokarinsu in ba kayan aiki ba kokari kenan domin asibitin na yanzu fentin da kuka ga an yi an gyara an zana renovation nan shi chairman na yola south shine ya zo wannan aikin amma biye da wannan hoto ne kawai wato it means kaman an wanke bayan koriya ne cikin sa da dotti domin cikin asibitin ba gado ba asibiti ba ma'aikata cikakku kaga ya nuna cewa koriya ne aka wanke bayan ta cikin kuma da dotti a yanzu shine muke roka ga gwamnati ko dalilin ambaliyan nan don Allah don annabi muna kira ga gwamna sannan da chairman a taimaka garin Haliru Gwange tana cikin eh, jihar Adamawa domin mu da Yola ba zai wuci kilomita biyu ne kawai mu shiga Yola ba. dace ce in ba dalilin ruwan nan ba naira ɗari ake biyan mashin na pep a kai ka cikin garin Yola a sake ka dawo. Amma yanzu gashi nan ba a lissafin mu a tsakanin wayanda suke jin daɗin gwamnati a wannan jiya a wannan karamar hukuma ta Yola. Shi ma Faisal Labo Rugange wanda ke zama sarkin matasan Rugangen wanda shi ma yi ƙarin bayani kamar haka. Ba komai wanda muke samu da na gaya ma asibiti ɗaya ba hektar da ka gani solar nan wani yaron mu ne ɗan kasuwa wanda zai zo taimaka mana in ban da shi akwai wani ko bohol ko wani abun da ka gani babu shi sai wani rijiyan da kuka wuce a ta wancan rijiyan ya yi shekara saba'in a ciki ake shan ruwa naira ɗari kacal muke biya na pep daga nan cikin rugange zuwa har bakin kasuwan yola naira ɗari kacal ba abun da yake yake cikin asibiti. ban da tebur haka wanda yake zaune ban da shi ba komin da yake cikin asibiti magunguna fa'ir na su ciwon kai da zazzabi duk wannan babu shi duk wannan babu shi sai dai a kemus eh akwai malaman asibiti kwaya biyu biyu suna zuwa su zo su zauna to me za su yi ba abun su zo su zo su zauna idan lokacin rigakafi ya zo shine amfanin wannan a kira matan mu nan in lokacin rigakafi shine na sake kawo magani a nan lokacin rigakafi ba magani daga shekara biyar zuwa wata biyar ne ko nawa ne shine kawai amfanin da muka san asibitin ne yake yi to su ma a nasu bangaren masu sarautun gargajiya mai jimillan wannan yanki na rugange kuma dan iya rugange wanda shi ma yayi nashi tsokacin tare da kira ga mahukunta kan cewar lalle ilahin suna bukatan a kawo musu ɗauki duba da yadda ambaliya ya tafi ya bar su cikin halin ha'ula'i ga matsalar zazzabin cizon sauro da ake fama da shi amma asibitin nasu har yanzu yana cikin ruwa babu magani bare ma ma'aikatan jinya. Obed Tadiyo Rugange wato ni ne mai jimillar Rugange an fi sa na kuma da ɗan iya Rugange. Abin da ya fi ci mana zuwa Koriya da shi ne eh, ruwan ambaliya ɗin nan. To ka san mu ko da suke mun saba da irin wannan tun kakkane ne amma a gaskiya bana barnan da aka yi a ambaliyan nan sun muka zauna ba mu taba yin irin shi ba don muna tsammani za mu samu abinci da yawa amma kawayi gari fa wato da masaran su shinkafan da ɗaya ne kawai wanda dai an nishe kafin a yanka a dawo da shi a waje amma maganan cewa an samu da yawa a ko an samu masara wannan duka fa babu ruwa ya cinye mana eh, gonakin mu gaba ɗaya wannan shine matsalar mu babba yanzu a cikin rubanye a yanzu nan asibiti a cikin ruwa yake a ciki ai wato sai da wanda aka ajiye ma'aikatan asibiti din da suka kwaso magani gaba daya suka hayo da shi da asibitin da makarantan da churches da masallacin gaba daya a cike suke da ruwa to wansu mu ma gidajen su gaba daya har ma an kwaso kaya an dan haye yanzu wuri kam ya zama kaca kaca kawai to ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce dangane da wannan batu duba da cewa al'umma mazauna yankin Rogange da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar adamawa sun koka sakamakon matsalar rashin ababen jinya asibitin nasu da ma ma'aikatar kiwon kiwon lafiya na asibitin tambayar kenan da na wa Dr. Suleiman Sa'idu Bashar wadda ke zama shugaban hukumar ma'aikatan kiwon lafiya a matakin farko a jihar Adamawa wadda ya bayani dalla-dalla har ma ya faɗi irin tsarin rukunan asibitocin da ake da su a wannan yankin amma dai ya koyi alkawarin cewar zai sake tura ma'aikatansa domin bin ba'asi don a samo mafita a wannan yanki na rigange. A ward suna da asibiti guda shida kuma kasan asibiti mu hawa-hawa ne ba gina asibiti a kofan kowane gida na gado ko kowane anguwa yawa in daya muke so ba ward functional a wancan ward nan suna da asibiti da eh, jabi akwai jaboli akwai jabolio akwai sebore e wanda foma member ya gina kaga kwanakin baya ta sa mini pressure muka posting ma'aikata biyu shi wancan ne health post health post ba ma sa staff ma a health post because ma'ana health post inda non technical person yake heading to chairman kuma yana da baya bias yace yana so ya gyara mutanen shi ne a wurin ya so ma gyaran ba a gama gyaran ba ba ya handover mana ba to in ba handover mana gyara ba asibiti bai zama yana hannun mu ba amma muna da staff daya a wurin wurin ko da ma yana wani abu yana dan kelekal ne amma na helpers shine community ne suke dokan mutum su aje a wuri kana idan mutane za su zo aiki abun asibiti ana using wurin as like a focus so we don't necessarily we must not have a technical staff a us. amma iya statura tura staff daya technical a wurin ba biyu bane yanda ka fada ba ɗaya ne kuma ana gyara chama yace yana so ya gyara asibitin shine iya ta ce to an gama gyaran za ta duba yanda za ta yi posting additional staff tun da akwai other space for service delivery so is well taken care of asibitin sannan maganan ma magani da magana wannan amma na health post ba a aje magani ma aure ka da ce kamar sauran asibitocin nan ne maganan magani will come in sannan kuma in ka duba asibitin bamban din just bai kai wannan ba an kashe almost million naira kowane asibiti an kashe 4.6 million naira an sai musu an sai musu equipment drugs duk da abubuwan suna da tsada they were able to buy those things that they needed but they don't have kamar wurin kayan karban haihuwa wasu sun sayi magani depending on their need to kaga wancan shi yake saving what so idan akwai problem a wani karamin asibiti health post za su tura zuwa health clinic hmm. to wanda ke sai dore in kwanakin ba when i went there ana gyaran asibitin memba ya gina asibiti ba mu da asibiti a wurin to memba ne ya gina asibiti shine sai ya ce mini zai bada mu mu tura i took to that place myself Dr. Suleiman Sa'idu bashar kenan shugabar hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Adamawa wadda muka tattauna da shi kuma ya mana karin bayani yankin na Rugange dai yanki ne da ke karamar hukumar Yola ta Kudu kuma wannan karamar hukuma tana dabda fadar jiha domin tana tsakiyar tantan gangariyar jihar Adamawa kuma fadar mai martaba Lamidon Adamawa na cikin wannan karamar hukuma. A nan za mu ja birkin wannan shiri na wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya dafa mana. Lado Salisu Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, yayi yi gado ya ƙare, yayi yi mataran ya sanya, kuma yayi yi katifa nasa, da rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so duka Allah na ku. Allah na ƙaura ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi yana ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa ke kuma ikon nasa ko Allah haki iko shin malam in ka gane abun da bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka wala kiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido dokan su maraya suna can gehe Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Salaman Abo da haɗa shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.